ni fa da alkalin nake so mu fara don ko me ya sha ta rufe masa hankali ya ci a ce idanunsa sun nuna masa waɗannan yaran a gabansa yaran da yunwa ya ci su aka ba su abinci suke waso su. amma alkali ya ce sai kowanne ya bada miliyan goma sannan a beli har da cewa sai sun kawo ma'aikacin gwamnatin tarayya ɗan level 15 bayan kwanaki casa'in a gidan yare yaran da aka kwashe a kano da kaduna da zaria cikin wulakanci an baje su a kotun abuja duk da mun ga wasu manyan arewa sun fito sun nuna ɓacin ransa a kai amma ya ce a ce kawo yanzu duniya ta ɗauka ana cin zarafin yara ƙanana wannan kuma shine lauyan gwamnatin tarayya ga kaɗan daga cikin abin da ɗan tazubar yake cewa a turanci waɗannan yaran da muka kawo a gaban kotu yau dukkan su balagaggu ne da yawansu ma suna da aure ba wani ƙaramin yaro a cikinsu maganar taɓaɓɓen har ya sa abokan aikinsa dariya da jin kunya to ba wai kawai a sake su ba yanzu idan lauyoyin arewacin najeriya ba ku tashi kun nemo a biya sadiyyan wulakanta su ba za mu tare mu ɗebe muku albarka don kuwa karara an wulakanta sashi na goma sha ɗaya cikin dokokin yancin yara da aka yi a dubu biyu da uku a ƙarshe don allah mu tare mu shi wa barista hamza albarka aikin lauyansa ya yi wa talakawan arewacin najeriya rana da shi da waɗannan abokan aikin nasa duka ku saburbuɗa musu albarka ta comment section da harshen nan ne muke sawa mutane albarka